أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أتكن درس من يوم لاربا ترغوتن جون hijirar eh, miladiya goma a zamanmu na farko mun fara magana kan eh, hujja na tsari cewa duk sanda muka ga tsari akwai wanda ya tsari a wannan bahasi namu muna iya cewa ci gaba da abin da muka gangaro akwai ruwayoyi daga gidan tsarki da kariya daga sabon Allah da aka fi sani da isma da muka da suka rawaito aka rawaito da gare su mangadu masu muhimmanci kan hujja tsari alkur'ani mai girma cike yake da dalilin tsari wannan hujja ta tsari za mu ga ɗaya daga cikin misalan da amirul mumin ali alaihi salam wasiyin manzan rahama sallallahu alaihi wa ali yake faɗi a cikin littafin nan mai girma da ƙima shahararre na hajjul balaga a hudu ba ta ɗari biyar yayin da yake cewa ala yanzuruna ila sagiri ma halak كيف أحكم خلقاه وأتقن تركيبا وفلق له السمع والبصر وصوى له العظم والبشر انظروا إلى النملة في سجر جس جستها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها تنقل الحبة إلى هجرها وتعدها في مستقرها تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدرها فالويل إلى أن قال أمير المؤمنين عليه السلام falwailu liman ankara al-muqaddir wa jahada al-mudabbir ku duba zuwa ga ɗan kankanin abinda Allah halitta shin mun san kuwa kamar yadda ilimi ya tabbatar cewa duk abinda da yiwa take da shi sauro yana da shi wannan bai ishi mutum mamaki ba ashe bai isa mamaki ba cewa duk abin da giwa take da shi sauro yana da shi abin mamaki ƙasashenmu ba a mancewa da sauro a ƙasashenmu sauro ne babban dabbar da take kashe mutane fiye da kowane abu don haka sauro ba abu rena ba ne amma muhimmi shi ne ba mun kankanta tasirinsa ba domin ya fi kowane halitta kisa a duniya a ƙasashenmu na afirka musamman amma babban muhimmi shine hikimar da take cikin wannan halitta ta yadda dukkan abin da yake tattare da giwa sauro yana da shi wannan ya isa abin mamaki ya isa abin girmamawa a cikin tsari da halittar ubangiji mu duba mu ga ɗan ƙanƙanin abin da allah halitta yaya ya kyautata halittarsa ya ƙayatar da ɓangarorinsa da sashe-sashe nasa ya kyautata su ya ƙarfafa su ya tsaga mishi ji da gani kamar yadda ya tsaga wa manyan halittu ji da gani mutum yana ji yana gani sauro yana ji yana gani kuda yana ji yana gani hatta da ƙwayoyin halittu 'yan ƙanana-ƙanana kamar virus suna ji suna gani tun daga manya-manyan kifayen da suke babu halittar da kai su girma har zuwa abin da yake ƙasa na ƙwari ƙanana har zuwa cututtuka ƙwayin cututtuka wanda halittu ne masu da ba a gani dukkaninsu an ba su an tsaga an ba su ji da gani ya kuma daidaita masa ƙashi da fata ya ce ku duba tururuwa ɗan ƙanƙanin jikinta da taushin kamanninta raunin kamanninta idan mun duba ta za mu iya take ta murje ta cikin sauki kusan ba a iya ganinta da idanu wannan game mai wuce hanyakin babu wani wanda ke tafiya a kan hanya yana yana kaucewa turuwa in ya gamsu da wani zai yi ringa tafiya na kakaucewa a tambaye shi me kake kauce ce ai turai ne da mutane sun ɗauke shi a matsayin mai karancin tunani kuma ba iya ganinta da gani ba iya ma riskarta da tunani saboda kanganta ta ana wuce ta musamman irin su shi din nan yan ƙanana ƙanana ga nan amma yaya aka yi irin turuwa ta yi tafiya a ƙasa ta kuma bi arzikinta ta nemi arzikinta ta samu arzikinta ta ringa ɗaukar ƙwayoyi na 'ya'yan abinci kamar gero da dawa da masara tana tanadinta a cikin store a gidajensu akwai hawa-hawa kuma suna tanadin duk abin da za su ci a cikin wannan gidaje ɗaya daga cikin abin mamaki shine suna tara abin da za su ci da zafi a lokacin sanyi su tara kuma abin da za su ci da sanyi a lokacin zafi abin mamaki wane ne ya kimsa wato ruwa wannan wane ne ya kimsa wa gara wannan hikimomi suna da sto a cikin sto din nan turuwai da gara da irin wannan halittu za mu ga yadda suke da masu gadi daban a sto da masu raba abinci a duk wannan sto sannan kuma kowanne mu duba mu ga abin mamaki cewa kowanne daga masu raban nan ya san abin da kowanne ke bukata ya ci a wannan shekara su masu ɗauko abincin su kawo gida sun san adadin abin da suke bukata har shekara na daga abin da suke tare da shi yanzu na 'ya'ya da wanda za su haifa nan gaba mu duba mu gani ƙananan halittu amma ji ilimin da Allah ya ba da tsarin da Allah ya basu sun san adadin kowane ɗaki da kowane gida da abin da suke bukata kuma su tanan musu kuma idan sun yi rigima akwai mai rabawa akwai mai kai wajen hukunci na shugabanninsu akwai masu zartar da hukunci hatta da nau'in zaben sarki gara suna da shi an yi bincike kan wannan ƙudan zuma suna da shi duk an yi bincike kan wannan da yana suke zaɓar sarakunansu da suke biyayya ga sarakunansu biyayya ba sa saba musu to duk irin wannan yana daga cikin ni'imomin ubangiji da kuma hikimominsa cikin halittunsa subhanahu wata'ala shi sa imam alayhi salam um, yake cewa azaba da halaka ta tabbata ga wanda yake musu mai kaddarawa mai halittawa yake inkarin mai halittawa yake musu mai dabbar haka wato tabewa ta tabbata ga dukkan mutumin da yake jayayya kan wannan hikima ta ubangiji wannan kudura ta ubangiji um, tambaya duk da ba muna bahasin imam ba ne wanda bahasi ne mai faɗi mai yawa amma tambaya nan shine a yanzu a yanzu mutane suna tsammanin wannan tururuwa ta fi kima a wajen Allah fiye da ɗan adam da ɗan adam duk da irin wannan arziki da yake da shi irin wa'annan ni'imomi da yake da shi amma ya kasance cikin wahala da taɓewa da rayuwa mai wahala da yunwa da kishirwa ba haka ba ne sai dai ɗan adam yana da zaɓi sai amfani mummunan amfani da wannan zaɓi nasa sai yi halakar da kansa Allah ya ba wa ɗan adam jagora imami tun daga annabawa har zuwa wasiyansu domin su ja shi zuwa ga ni'imar duniya da lahira da rabotar duniya da lahira amma ɗan adam sai ya ki ya juya baya ya kauce hanya mutumin da yake tsakaninsa da Allah wanda yake shine wasila shine wasuɗa shine mai sadar da shi zuwa ga Allah sai shi ya guje masa manzon rahama da zai tafi a matsayin shi na wasu da tsakanin bayi da Allah ya bar halifofi goma sha biyu da yana bin ɗaya wasiye goma sha biyu wanda suke samun ilhama daga Ubangiji suke kuma samun gadon iliminsa gaba ɗaya gadon iliminsa fa ba gadon takardu ba ne gado ne da kimsawa daga halifa zuwa halifan Allah daga wasi zuwa wasi daga imami zuwa imami amma 'yan adam sai suka watsar da imami wanda wannan imamin Allah yana mishi ilhama tunda annabta ya kare sai ilhama ta rage yana da ilhama sanin duk wani abu da ɗan adam yake bukata kuma kowane gida abin da yake bukata shi yasa tarihi abin mamaki da ɗan adam da tarihi bai bincike shi ba har yau shine ne tun manzo ya rike gwamnatinsa har yarsu haka ma imam ali tun ya riƙe gwamnatinsa har yarsu ba taba samun wani rukushi a cikin wannan gwamnatin ba ta yadda za a samu wani ya mutu da yunwa ko talauci ya lahanta shi sun samu sun shiryar da mutane shiryarwa da ilhamar ubangiji manzon Allah da wahayi da ake masa amirul mumin ali da ilimin da manzo ya bashi ilimin abin da yake ya kasance da wanda zai kasance da sanarwa daga ubangiji da ya masa kuma wannan ilimin haka nan ya fesa shi ya bada shi ga mai sa hassan shi kuma bayar ga hussain har zuwa karshen imami na sha biyu imam mahdi alaihi salam wanda ya buye zai bayyana a karshen zamani idan aka ba shi dama shi yasa hadisi ya ce zai zo ya cika duniya mai da adalci bayan an cika ta da zalunci me yasa zai cika duniya da adalci saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilhama da sani na dukkan abin da mai yake gudana da kuma abin da ya dace ɗaya kenan sannan kuma Allah zai ba shi iko da magoya baya masu ikhlasi wa'inda za su taimaka masa wannan adalcin ya tabbata wanda zai samu magoya baya da babu wani annabi da ya samu irinsu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi shi daraja imam Ali alaihi sallam ya fi shi daraja amma lokacinsu bai tabbata ba wannan adalcin a duniya gaba daya kamar yadda ya kamata na'am ya tabbata inda suka kama inda ya zama suna mulki amma shi tun da duk duniya gaba ɗaya zai kama shi yasa zai tabbatar da shi mai duk duniya zai tabbatar da adalci shi ne zai samu wannan falla ta Allah subhanahu wa ta'ala wacce hatta da waɗanda suka fi shi daraja ba samu ba cewa duk duniya za ta bi shi zai cika duk duniya da adalci to wannan yana nuni ne da zuwa ga wani al'amari wanda daga baya za mu yi magana game da shi idan mun zo bahasin imamanci don haka um, za mu ga cikin ma har ila yau abinda imamu sadiq salam ya gaya wa ɗalibinsa mufaddal mufaddal bin umar yana cewa da shi wani ibar wal adilla alal bari jalla kudusu تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمه أو نظمها على ما هي عليه فإنك إذا تأملت بفكرك وميزته بعقلك وجدته كالبيت المبني المؤد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم مضيئة كالمصابيح والجواهر مخزونة كالذخائر وكل شيء فيه لشأنه معد والإنسان أو معد والإنسان كالمملك ذلك البيت والمخول جميع ما فيه ودروب النبات مهيئة لمآربه وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافئه ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملاءمة وأن الخالق له واحد وهو الذي ألفه ونظمه بعضا إلى بعض جل قدس وجل وتعالى جده إمام الصلاة عليه السلام تكي أبن لكي فضل بن عمر شوا فرقا أبن الأكري وتفرقا دليلي kan cewa akwai ubangiji mai daraja da ɗaukaka shine mai yadda yi wannan duniya wannan ya samun dukkan samun ya haɗa sasanninsu ya kuma tsara wannan halitta akan abin da take akai tsari mai ban mamaki tsari mai ɗimotar da kwakwalen mutane yayin da suka doshe shi domin su san shi tsari wanda yake dukan tunani yayin da ya nemi zurfafawa a cikinsa tsari wanda yake sanyawa a rusuna a gabansa saboda an kasa idrakin hikimominsa tsari wanda ke sa mutum ya kife a fuskarsa idan ya ce su ya ga sa shi sa ce idan yi la'akari a tunaninka ka kuma yi dalla-dalla ka tantance shi da hankalinka za ka samu cewa wannan tsarin da Allah ya yi wannan duniyoyi da yi mana duniya turari da sauransu tamkar ginin wani gida ne da aka gina al-mu'addu fihi jami'u ma yahtaju ilayhi badu aka tana dukkan abin da bayi suke bukata a cikin shi shi wannan gida aka sanya sama kamar rufin kwano ƙasa kuma kamar ita ce dakin ɗin gini kamar shimfiɗa ce a ƙasa taurari kuma kamar taurari masu haske kamar fitilu ne na wannan gida aka sanya abinda da yake arzikin da ke wannan duniya na daga fetur da mai da uranium da limestone da sauran halittu ma'adanai masu arziki kamar azurfa da diamond da dukkan ma'abban da ke cikin na ni'ima dukkaninsu sai suka zama kamar taskoki ne kamar sto-sto da ake ajiye abu don amfani da shi <clears throat> kuma kowane abu a ciki aka yi tanadi saboda abin da ake bukata yinsa da shi idan kana son haske ga fitila idan kana son kwanciya ga shimfida idan kana son komai akwai shi mutum shi ne wanda aka mallaka wannan gida abu mamaki mutum an mallaka masa wannan gida ne amma fa shi ba mai mallaka gidan ba ne dole wata rana ya tafiya ba shi shi yasa ce mutum kamar wanda aka mallaka wa gidan ne an ba shi ya zauna kafin ya wuce shi ne aka horewa dukkan abin da ke ciki an ce duk abin da yake ciki an halatta maka shi ka sarrafi da shi na'am an ba shi dokoki an ba shi takarda cewa wannan gida in zaka zo na wato wannan duniya ga abin da zaka yi zaka ci kaza ba zaka ci kaza ba zaka bar kaza zaka yi kaza nau'o'in ya'yan ce an tanade su domin biyan bodin bukatun mutum dangogin dabbobi ana sarrafa su domin maslahan mutum da amfanin shi sai aka ce ga dabbobin da za ka ci ga dabbobin da suke haramun ba za ka ci ba da makamancin wannan to wannan tsari wannan hikima da ke cikin wannan tsari tana da dalili bayyananne a kan cewa da wannan duniya abin halitta ce da halittawar wani wanda ya ta shi ne ubangiji da kaddarawarsa daki-daki ɗaya bayan ɗaya haka yake sokar da su da hikimarsa da kuma tsari da dacewa wanda muka ce tsari daman da inda tsari ya zo to tarkibi ya zo kun abubuwa sun haɗu kenan kuma yana tabbatar mana da cewa mai halittawa ɗaya ne kuma shi ne wanda ya tsara shi shashi zuwa shashi mai girma da ɗaukaka wanda yake girmansa ya girmama wanda yake tsarkakarsa ta girmama girmansa kuma ya ɗaukaka ubangiji subhanahu wa ta'ala su daka a kenan duk inda muka ga tsari to lallai akwai wanda ya tsara duk wanda ya tsari akwai wanda duk inda muka ga tsari akwai wanda ya tsara shi na ɗaya dukkanin wannan ah, masu duba wannan a hujja na cewa tsari akwai wanda ya tsara shi sun sallama cewa lallai akwai tsari muntaha suna rigima da mu kan cewa to waye tsara mu muka ce Allah ne subhanahu wata'ala mabdiyun da suka wurgar da hankali hankalin su ya ba shi da amfani sai suka ce mu hankalin mu yana ganin wannan tsarin shi ya ba kan shi tsari tsara shi aka yi fa akwai tsarin sun yadda akwai tsarin amma zai suka ce wannan jiki dai marar rai makaho kurma bebe wanda ba shi da komai baya fahimta komai shi ya tsara kansa wannan shine musibar fada cikin fitina ta kautar da mutuwar hankali a tattare da mutum kamar yadda 'yan mada nasu hankalin ya mutu suka tafi akan wannan magana wacce take eh, ba mai faɗinta sai wanda ba shi da hankali Ba ya fahimta komai wasu kuma sun ce to mu mun san akwai tsari ta amma ya muke gani shin akwai shi mai tsarin shi kuma ya yake sai mu ce wannan bahasi ne daban muhimmi shi ne akwai tsari akwai kuma yadda ya tsara shi amma shi mai tsari ya yake baya cutar da wannan hujja cewa akwai tsari tunda kun yadda akwai tsari akwai mai tsarawa amma batun cewa shi mai tsarin ya yake wannan wani abu ne daban da yake bukatar zama domin mai domin mu tantance hakikanin sufofin mai tsari mafi karancin abin da za mu iya cewa shine wannan mai tsarawa din tabbas shi baya kama da abubuwan da ake tsarawa domin shi ma da jiki ne wanda yake da yanke-yanke da sasanni da ya bukaci mai tsara shi to su da da ba shi da wannan to lallai ba shi da wanda yake tsara shi wa kuli kawali hada wa astaghfirullah li wa lakum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد وعلى محمد